Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25. kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masauraro barka kudawar haka Sule Mummuni Barma ne yake muku sallama a wannan shiri na musamman da ke zuwa muku daga nan birnin Yamai saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da annobar cutar corona da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin za shi cewa al'ummar musulmin duniya na ci gaba da shagulgulan sallar maulidi wacce yake daidai da zagayowar ranar haihuwar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. A Najeriya majalisar dokokin kasar da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Zamfara sun fara ɗaukar matakan gaugawa domin mulkushe matsalar tsaron da ta'addabi wannan yanki. A jamhuriyar Nijar wata takaddama ta kunno kai a makarantar ƙasa da ƙasa da ke horar da matasa sana'o'in hannu a Damagaram. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafa da shirin da kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana sannan mu karkare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka to amma a halin yanzu a saurari labarun duniya daga Washington DC Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa manema labarai a jiya Laraba cewa kuri'un da yake samu a jihohin da ake kira filin daga sun haura manyan bincike na jin ra'ayi da ke nuna tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden na kasashe adadin ƙuri'un jin ra'ayin suna da kyau amma baka ganin adadin ƙuri'un na ainihi in ji trump a lokacin da yake jawabi a otal ɗinsa a las vegas kafin ya tashi zuwa arizona domin gudanar da tarukan kamfen guda biyu Ƙuri'un jin ra'ayi na ƙasa suna nuni da Joe Biden na gaba da Trump da kashi bakwai ko takwas a cikin ɗari, amma adadin na raguwa zuwa rabin ratar a jihohin da ake kwatanta su da filin daga, waɗanda ake ganin za su samar da ƙuri'un wakilai masu zaben shugaban ƙasa. Binciken da ya nuna Trump yana bayan Biden, Trump ya musanta cewa waɗannan ƙuri'u ne na danne gaskiya, kuma tamkar gudunmuwa ce ga yakin neman zaben Democrats. a hali da ake ciki kuma yayin da ake ci gaba da yakin neman zaben shugaban kasa amurka shugaba donald trump ya bankaɗo wasu sakonni imel da ba a tantance ba da ake zargi na dan joe biden dan takarar democrat ne da zimmar ba da mamaki a watan oktoba lamarin da ka iya sauya batun takarar baki daya lauyan trump rudy giuliani Shi ne shine kaɗo sakonnin da ba a tantance ba da ake ganin an ɗauko su ne daga kwamfutan tafi da gidanka na ɗan Joe Biden da ake kira Hunter Biden. Mamban hukumar daraktocin kamfanin makamashi na Burisma mallakar wani ɗan kasuwan Ukraine a lokacin da mahaifinsa ke mataimakin shugaban ƙasa Obama kane yake kula da dangantakar Amurka da Ukraine. wani sakon da ake zargi ɗaya daga cikin imel ɗin shekarar 2014 ne daga vadim pozaski mai bada shawara ga kamfanin na burisma pozaski ya gode wa hanta biden da ya shirya ganawa da mataimakin shugaban ƙasa abokan adawan biden suna ganin wannan a matsayin kwakwarar hujjar cewa iyalan biden sun samu amfanin makudan kuɗi daga burisma da aka bashi dama da kuma kulawar da ya dace daga mataimakin shugaban ƙasa tsohon mataimakin shugaban kasar ya musanta aikata rashawa yana mai cewa babu wata ganawa tsakanin shi da pozaski kana yana kiran sa ido da kwamitin yakin neman zaben trump ya yi akan harkar kasuwancin ɗansa da yunkurin dagula al'amura labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an kwantar da shugaban kasar algeria abdulmajid tebun a asibitin soji na naja bayan da aka tabbatar da ya kamu da covid-19 kwantar da shugaban asibiti na zuwa ne kwanaki kalilan kafin zaben raba gaddama a ranar 1 ga watan nuwamba a kan sabon kundin tsarin mulkin kasar da zai baiwa shugaban kasa karin iko rashin lafiyar tebon ya zo ne a bahagun lokaci ga kasar yayin da mutanen algeria ke shirin kada kuri'ar raba gaddama a ranar lahadi da aka ce zai kara wa shugaban kasa iko kane takaita wa'adin shugaban kasa zuwa wa'adin shekaru biyar sau biyu Firaminista Abdulaziz Jirad da ya sanar da batun kwantar da shugaban asibitin domin samun kulawa ta musamman yana gudanar da gangami a fadin kasar a cikin wannan lokaci yana kira ga 'yan Algeria su tabbatar da kundin tsarin mulkin kasar a zaben raba gaddama a ranar 1 ga watan Nuwamba. Ya ce kundin tsarin mulkin na shekarar 2020 da za a kada kuri'a a kai ba an gurgunta mulkin shugaba Tebon ba ne. amma an gurgunta ayyukan cin hanci da rashawa ne na wasu shugabanni da suka aikata rashawa a baya babu wani sabon tallafin corona da gwamnati ke bayarwa amurka kafin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa a ranar talata a sabon mako mai zuwa duk da tattaunawar da aka kwashe watanni ana yi rashin jituwa tsakanin fadar white house da 'yan majalisar republican da na democrats an gaza cimma matsaya na bada karin kuɗi ga iyalan amurkawa da kasuwanni da waɗanda suka rasa ayyuka duk da sababbin kamuwa da cutar da ake samu wanda ya haura dubu sittin zuwa dubu saba'in a wuni guda sama da ma'aikatan amurka miliyan takwas ne suka rasa ayyukansu kanin taimakon gwamnati na dala ɗari shida a duk mako ga marasa aikin domin tallafa musu ya zo ƙarshe a cikin watan yuli miliyoyin ayyuka ne aka yi asararsu a cikin annobar manyan kamfanoni da ke bada aiki kuma suna ci gaba da rage ma'aikata saboda rashin sanin tabbas game da farfadowar tattalin arzikin kasar zaben da yake kara gabatowa ya sa batun taimakon coronavirus na cikin wani yanayi na rashin tabbas a ƙarshe shugabannin musulmi da krista a sudan sun amince da yin aiki tare wurin kira ga walwalar addini a cikin ƙasar yanzu da aka hambarar da gwamnatin umar al mai aƙidar musulunci kanu sun sanya hannu a wata yarjejeniyar zaman lafiya kwanan nan da ta hada da kalmar da ke cewa addini 'yancin ɗan adam ne Dalla yanzu sai fagen rahotanni. Yau Alhamis 29 ga watan Oktoba da ke daidai da 12 ga watan Rabiul Awal al'ummar musulmi a ƙasashe daban-daban na ci gaba da shagulgulan karrama ranar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan shafe daren jiya suna addu'o'i a masallatai. A albarkacin zagayowar wannan rana mun tantauna da limamin masallacin majalisar dokokin ƙasa da ke birnin yamai malam haja alalo kusa a ƙungiyar addinin islama ta alisan wanne ya fara da cewa na farko dai allah tabaraka wa ta'ala ya rike annabi ibrahim khalilinsa ya rike annabi musa ya yi magana da shi ya ba suleimana mulki mai girma sannan kuma ya daga annabi idrisa matsayi mai girma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi isra'i da mai iraji da ya je wurin ubangiji sai ce masa to shi wani matsayi gare saboda wa'yan gaga duk irin mukamin da ka basu Allah Ta baraka wata ala da kansa ya gaya masa ya ce masa ka ce na rike annabi ibrahima khalili sai ce fa habibi kai ai masoyi na ne ni wuri na masoyi ya fi khalili ya ce ka ce na riƙi annabi musa na yi magana da shi bayan ɗaki to ai kai na yi magana da kai wuri na inda nike nan ka zo in ban da kai babu wanda ya je na sannan ka ce na riƙe annabi isa ruhi na so kai ai na kusanta ka da ni saboda ba a cewa la ilaha illallah sai an ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan in karba ka zo wurin da yake babu halittar da ta taba shiga a wurin kahin kai haka kuma har bayan ka babu halittar za ta shiga a wurin waɗannan bayanai da ka zayyano malam kana ganin sun kai inda za a iya cewa idan daren da ke daidai da daren da aka haife shi ya zagayo a ita hidimomi saboda wasu na ganin waɗannan bukukuwa tamkar bid'a ne bid'a duk abin da aka yi bayan zuwan manzo sallallahu alaihi wasallama ko kuma abin da manzo sallallahu alaihi wasallama bai yi ba bid'a ne to in ka aka ɗauko zancen bid'a duk abin da muke yi a yanzu kashi goma takwas duk bid'a ne laraba suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ba ba shine hujja ba manzon Allah ya hana shine hujja idan irin wannan lokaci ya zagayo a addinance menene abin da ya kamata musulmi su kullun yawaita kara yawaita yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa za a yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah shi da kansa yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi lalle inna litta'kid lalle Allah yana yin salati da shi da mala'ikunsa suna yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bai ce musulmi ba sai ce muminai kaga duk kowa ya shiga cikin musulmi ko to a cikin musulmi ma sai aka zabo aka ce muminai duk wanda ya yi imani da manzon Allah ya ci gaba da yi masa salati ya yi masa salati salatin nan duk ta yadda ka yi shi Salatu nan duk ta kaifi yadda ka yi shi kuma yayi wani mawaki yana cewa wuluka ta kasirun iza ma madahtahu duk irin zufafawa da kai cikin yaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gajere kai saboda Allah da manzon sa suna nan suna yi in kai baka yi ba ma kai kai asara Wadanne irin kyawawan halaye ne za a cewa kai a matsayinka na malami za ka yi tuna a kai ko kuma waɗanda kake gani ya kamata a ce a yau jama'a suna koyi da su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun yana yaro tun yana yaro a garin Madina Amin ake kiransa amintacce saboda tun yana yaro bai taɓa shiga ababen da ba su daidai ba har ya bar duniya kuma haka yake sallallahu alaihi wasallam to da haka kenan mu yi koyi mu nemi halaye na manzo sallallahu alaihi wasallam mu yi koyi da su don duniya ta zama lafiya Malam Haja Alalo na kungiyar addinin Islama ta Alisan da ke birnin Yamai kenan. Majalisar Dokokin Najeriya da gwamnatin jihar Zamfara sun fara ɗaukan matakan gaggawa domin shayo kan matsalar tsaron da ta ta'azzara a 'yan kwanakin nan a jihar ta Zamfara. Dan majalisa mai wakiltar Bungudu da Moru ta jihar Zamfara Shehu Ahmed Sarkin Fulani ne ya bayyana hakan a wata hirar musamman da suka yi da wakiliyar sashen Hausa a Abuja Madina Dauda. wannan damuwa madina ba yau ta faru ba ta daɗe tana faruwa kuma bisa ga tsare-tsaren da muke ɗauka muna ganin cewa an samu sauki bisa ga da musamman ma zan ce daga ɓangaren inda na fito ɓangaren zamfara shi mai girma gwamnan jiha ta zamfara ya zanna ya tsara yadda za a samu matsala da daidaituwa tsakanin al'umma da yadda za a iya bayyana waɗannan abubuwa da ke faruwa don a ɗauki mataki a kansu domin idan ba jituwa tsakanin gwamnati gwamnati da al'umma ko kuma al'umma da shugabanninsu to lalle lalle ba za a samu labarun da ake so a samu ha ɗauki mataki domin haka dukkan wanda a cikin yanki da ya samu kanshi to doka wannan jiha ta hau kansa to mu yanzu mun ɗauki matakan cewa lalle lalle wanda ya yarda da sulhun da muka yi ya zanna lafiya ya bar laifin da ya yi ya kuma koma ga tu'ammali na wanda doka ta yarda da shi kuma mu kare mashi mutuncinsa akwai wani kwamiti da kuka kafa a jihar ku ta zamfara to wannan rahoto da kwamitin ta bayar akwai korafe korafen cewa ba ku aiwatar da shawarwarin da suka bayar ba mai yiwuwa shi sa ake ci gaba da samun matsaloli na tsaro me za ka ce a game da haka to koyaushe aka yi kwamiti kwamiti ba da report akan zanna a duba a kai aiwatar da hukunci ai ba a ce za a aiwatar ba kuma za a aiwatar ba yana gaban majalisar zartawa ta jiha don sha Allah kuma ya ka gama duba za a san me za a ce a kan shi hmm. kuma ƙarin bayani mutanen da suka samu kansu a cikin wannan jiha to su ɗauka jiha ka cokan tasu ce ba wanda zai maka kishin ƙasar ka sai kai kawa kanka kishin ƙasar ka ba don kana wata jam'iyya ba ko kana wani eh, wata ɗariƙa ko kana kan bisa ga wata mazhaba ka ɗora bayyana labarun da ba su kamata ba mu ba jin daɗin mu bane a ce an ɗauki mutum kwara ɗaya ko wani mutum kwara ɗaya rasa rayuwarsa ɗaya yake da dun laifi ne don haka amma mutane su kauce ma yada labaru waɗanda ba bisa gaskiya ba kamar yadda wasu ka ambatawa an ɗauki mutane hamsin an ɗauki mutane kaza an ɗauki mutane kaza a'a tsoratarwa ne yanzu ne mutanen mu sun cimma kayan gonansu kuma yanzu ne za su iri kayan gonan su umfana da shi kuma duk abin da suka tana da a baya sun sa shi a wajen noman nan ka ba su tsoro ka hirgitar da su ka hana su eh, su je su yi wannan aiki eh, ina ne za su sa kansu ba sa ga abin da suka sa ba sa ga abin da suke nema kuma ai akwai tausayi don haka tun lokacin da waɗannan abubuwa suka kunno kai mun ga munin wannan abu kuma muna aiki a kan shi kuma gwamnan mu da bello mutawalle eh, muna magana a kai jiya dinnan na kira kwamishinan tsaro ya same ni na yi magana da shi bai girma gwamna a kan lalle lalle a ƙara zafafa a ƙara ƙarfafa a tabbatar da tsaron nan da ake nema ya inganta kuma muna a kai kuma za mu inganta shi kuma in Allah yadda za mu ɗauki matakai duka lungunan mu inda waɗannan abubuwa ke faruwa mu ga cewa mun magance wannan abu kuma mutanen da suke tsakani eh, na sasanta ranar muna magana a kansu domin su tabbatar da cewa eh sun ba da gudun wadda sun kace za su ba don wannan abu ya dakata baki daya domin mutanen mu su ci gaba da abubuwan da suka sa gabansu na ebe kayan nomansu kuma ba ebe kayan noman ba ma da rayuwarsu ta yau da kullum yanzu misali akwai garuruwa da dama a karamar hukuma ta kuma waɗi ta maza bata inda na aka haife ni inda na san akwai damuwa kamar caɓi kalgo mai ɗorayi tangaram kano haki babbar gara tasa jesa yan kaina duka akwai damuwa mai yawa amma insha allahu kuma mun ɗauki matakin da za mu kara jami'an tsaro kuma za su tashi aiki ba ba gani su domin ganin cewa an kai karshen wannan damuwa madina Dan majalisar dokokin Najeriya mai wakiltar Bungudu da marin jihar Zamfara Shehu Ahmed Sarkin Fulani kenan a tantaunawarsu da Madina Dauda a Abuja. a jamhuriyar Nijar wata takaddama ta kullo kai a tsakanin malamai da daraktan makarantar ƙasa da ƙasa LPANA wato tsohuwar CFPA mai horar da matasa sana'o'in dogaro da kai a damagaram. sakamakon lura da abin da malaman suka kira sama da faɗi da kudaden gudanarwar makarantar da yake tuni daraktan ya yi watsi da wannan zargi kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na wakiliyar muryar amurka a damagaram tamar abari. Kungiyar ta UNICEF na malaman makarantu na koyon aikin hannu LPA na tsohuwar CFPA sun buga kai da ƙasa ne inda suka ce sai an sauke shugaban makarantar. Idrisa Abdu shine magatakarda mai bada labarai a kungiyar. Yashin aiki da muke nan muka aje na awa hudu kwana shida kenan. Babu makaranta mun rihe mu har sai kudurinmu da muka aza an biya mu bukata. Wani shagora ne a makarantar LPA na muke so sai an tsige shi dangance da laihika da muka yi resume guda tara maka aji ya kasa kare kanshi a koda alahi guda ne bai iya shagoranci ba bai darata kowa bai mutunta kowa yana kuntata mu abokanmu yana almandahana a cikin wannan makarantar daga nashi waje babban darakta na makarantar ta lpa na isa muhammad sani ya mai da martani inda ya ce kazafi ne malaman suka yi masa. Sun ce ni ban son jihar da magana tun da Allah kani a nan eh, LP na Shekara ta hwarin da muka examen mun samu eh, sakamako mai kyau kakumanta fa a yau da shekara biyar baya a nan da magara mu ne baya to yanzu allah ya sa abu ya canza to wannan ne ya sa wa'ansu ba sa su to dan menene ni zan bana lakwalta lalace har sun tambaya wai da ni sai na marabus sannan su koma aiki ba wani abu ne za a ji ana wani cece kuce ba wani saboda wannan bane za a tsumbala jihar jihar da magara a cikin wannan yajin aiki babu hujja ba su da hujja kungiyar ta UNICEF ta ce sai dai fa a kashe tsohuwa akan daddawarta lalle ne a sauki wannan jagora na makarantar tasu ya zama tilas matan kwasa shi saboda hakkin mu ne muke karewa a wajen kare haki babu gudu babu ja da baya shine kudarin da kungiyar mu take ta yi saman kai na nemi jin ta bakin hukumomi sai dai hakana bai cimma ruwa ba dukkan wayoyin da na buga ban samu amsa ba tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar niger a gaishe ki tamar to kada shafa wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar amurka na birnin yamai Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. ku zai dora ne daga inda muka tsaya a makon da ya shige inda nimatu abdullahi yamboni ta alfa radio kumasi ta tantauna da wasu daga cikin makafin da suka samu tukuici a gasar harda da tilawar karatun alkur'ani mai tsarki da wata gidauniyar bunƙasa ilimi ta shirya a ƙasar ghana ko baya ga tasirin ilimin nakasassu a rayuwa shirin na yau na tunatar da jama'a muhimmancin kula da lafiyar idanu. Shugaban matsafi na ƙasar Ghana baki daya ya nuna mana yadda ya rasa idanunsa da kuma ci gaban da ya samu yayin da ya ci gaba da karatunsa. dai sunana Mustapha Ibrahim ni kwadinitan makafai a kasan Ghana fadin Ghana duka muke taimaka ma yaran makafai na wajen ilimi su na zuwa school su da makarantansu. su dai ba su lamarin da zai bari rayuwarsu ya yi kyau a cikin society shi sa eh, masayi na a matsayin kwadinita ke da muke taimaka ma bayan Allah to ya aka yi kasance kanka cikin wanga hali da makanci eh, ni da kai na jarabta na ga ya zo mini college 2006 lokaci na kare secondary school ina pursue uh, technical course daga daga Accra ko wani school na ikira ATT ATTC sai na auto mechanics to through that na develop eye problem kamar da adi fadi glaucoma glaucoma na yana damuwa kasan gana sosai wajen na develop ka wajen shi na bar zuwa su na zama gida for about five years sai na samu wani dan wani ake kiran shi Muhammad Usman shi ma makafu ne to ya je school yanzu shi ma yana gwada to shi in encourage na kaman mustapha ko da ma baka gani kai ka je school wata rana kai maka zama eh, wani abu cikin zangonnan mu da koko cikin society shi na je Okrofon School for the Blind na je na koya brain zanuwan makafai banda shi na je vocational department na koyi cosmetology banda shi na je na koyi ICT daga society for the blind na samu scholarship na je Uh, Lincoln University daga South Africa ne dai na yi cosmetology and diplomat. Isa yanzu currently ina aiki da Department of Social Welfare uh, daga birnin Kufuriya ke na sha Allah. Masha Allah to a uh, rayuwanka yanzu wa ya kake yi zamantakewanka da iyayenka ko kuma yan uwanka kasancewa ba ka gani ya kake yi kake ko da rayuwanka ga irin abubuwa da ka koyi ga shi kun zo kun yi gasa na karatun alkur'ani duka ya haka yi ka koyi wannan abu na gode kwarai da tambayi ni da kaina da yanzu dai kiran tilide ba iyaye na don ina karami iyaye na duka amma sha ma Allah yanzu haka dai ina da mata na da yara al'amari na tafiya mini daidai sha ma Allah hisabin eh, da nake tafiya da cikin rayuwa na ke da masha Allah to wani kira za ka yi mai yan ka waɗanda ba sa gani ka ga mafi yawa da ba su gani barace barace da zuwa wulare da bai dace ba eh abin da dangaya ma jama'a kamar da aka faɗi disability is not ba shi ne ko da ma ka zo cikin condition irin ka bai gani ko ba ka gani sai ka ce ka lost hope kai kokari ka kira mu kamar da kullum muke faɗi mu dai ka kira mu mu zo mu taimaka ma mu kai ka school ko wansu ne ba biya wannan suke zuwa university yanzu haka da suke university of cape coast winneba da other place ba su biyan school fees an ba su four years scholarship through zakat saraka fam sai sa baka da excuse ka ce baka zuwa school yasa muna rokan ku kamar da na gaya muku yanzu haka ina aiki da department of social welfare ina yin babban lori ina da personal driver na da ke zuwa round ba don zuwa school na ba da ko mota ban yansu shi sa ai kokari kana da diya ko ko kani da Allah ya jarabce shi da makauci ka kasa shi cikin daki ka sa shi cikin daki ba ka taimaka mu kai kokari ka zo da shi ka kira mu mu zo mu nemi admission ba shi ya samu ya je su shi sa masha Allah na ji kai batun mota kana tura mota a ba ni da kai na da personal driver na da ke tuta ne muke zuwa ran sai sha to masu sauraro nan shirin na kasa ke kammala a wannan mako sai a makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Nimatu Abdullahi Yamboni ta tashar Alfa Radio Kumasi da ni da dukkan abokan aiki na muryar Amurka muke ce da ku sai an jima. madalla wannan ya kamu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. jaridar Ghana Times za mu so sharhin jaridun na yau kuma ɗaya cikin kanun labaranta ne an dace kan gabatar da shirin kiɗayen al'umma da gidaje sabuwar shekara jaridar ta ce an dace za a gabatar da shirin kiɗayen al'umma da gidaje na kasa tsakanin watan afrilu da mayun shekara ta 2020 hukumar kididdiga ta ƙasa ce ta bayyana haka da farko dai an shirya za a gudanar da shirin ne a ranar 15 ga watan maris shekara ta 2020 to amma sau biyu ana da dakatar da shi a dalilin billar cutar covid-19 ita kuwa jaridar the chronicle wannan labarin ta ruwaito shugaban kansa na roƙon masu zaɓi kamar haka na ci jarrabawa na ina buƙatar karin shekaru hudu jaridar ta ce shugaba na nadu dan kufa ado ya yi kiran ɗiyan ghana su kara masa wani wa'adin na shekaru hudu kasancewar ya taɓu kaban hazo a gani tun da ya kama ragamar mulki a shekarar bakwai shugaban ya ce sakamako ya nuna cewar ya ci sa a wurin ɗiyan ghana da sun ka bashi damar ya shugabance su tsawon shekaru hudu shugaban ya faɗi haka haka ne ya yi rangadin babban jiha kira na tsawon kwana hudu a ranar Litinin wadda ya somo daga mazaɓar wajagbewa. Da ka babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic wannan labarin na zakulu adadin waɗanda sun ka kamu da cutar COVID-19 ya haura zuwa 487 da mutuwa 316. Jaridar ta ce adadin waɗanda sun ka kamu da cutar daga ranar Laraba 21 ga watan Oktoba ya tashi zuwa 487 daga 397. Adadin mutuwa kuwa ya yi sama shi kuma zuwa 300 4.16 labarin hali da ake ciki game da cutar a yanar gizon ma'aikatar kiwon lafiyar ghana ya nuna cewar adadin masu cutar da aka yi rikoda ne dari daga gwaji dubu talatin da biyar da da talatin shida babban jiha akara ce ki kan gaba da masu cutar su 356 da na leka ganar web wannan labarin ya ɗauki hankali na maganar bayyanar mai ceto dawowan john Mahama na biyu ko jarrabawa ta biyu turjewa da matsayi na wakilin ndc yayin samar da matsaya na 'yan takara akan takardar zaben da kaɗan da ya lalata shirin wadda hukumar zaɓe ta shirya sai dai bayan rashin nasarar shawa hankalin hukumar zaɓe akan rashin ƙa'idodi da ƙudurori akan matsaya na ɗan takaran akan takardar zaben tijin cikin hikima ya rikide yana mai ikirarin matsayi na biyu da ɗan takaran ndc ya samu akan takardar zaɓen alama mace ce da ke nufin dawowan shugabanta karo na biyu da wannan muka iso karshen shirin jaridun na yau redwan lamuk muktar bas sashen hausa na muryar amurka accra ghana gaishe da Ridwan lokaci ya yi da za a saurari sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. ban taɓa kasancewa da kyakkyawan fata game da yiwuwan dangantaka nan gaba tsakanin indiya da amurka ba a cewar mataimakin sakataren harkokin wajen amurka stephen bigon a wani taron amurka da indiya dangantakar amurka da indiya ta shafi fannoni da dama ciki har da haɗin kai ta fuskar tsaro da goyon bayan jami'an tsaro da hulɗar kasuwanci da saka jari da ƙawance ta fannin makamashi da kuma haɗin gwiwa ta fannin kimiyya da fasaha mafi muhimmanci shine haɗin gwiwa tsakanin jami'o'in amurka da indiya da kamfanoni don gudanar da gwajin rigakafin coronavirus mataimakin sakatare bigan ya bayyana buƙatar sabunta ƙawancen tsaro a yankin indo-pacific amurka ba za ta ɗauki cewa tsarin ƙawance na baya na yakin duniya na biyu wanda aka tsara don magance ƙalubale da barazanar yakin cacar baka na iya kasancewa ba tare da sabuntawa ba a cewar mataimakin sakatare bigan ya ci gaba da cewa don ci gaba da tsari na gaskiya dole ne dangantakan mu ta nuna halin da duniya ke ciki na yau da kuma gobe ƙarƙashin ƙawancen tsaron da ba a sabunta ba ƙasa kamar india za ta nemi samar wa kanta kariya in ji bigan a wannan yanayin amurka na neman hanyar da za ta bai wa india goyon bayan da za ta iya kare kanta da demokaradiyya da kuma ciyar da bukatun kanta gaba a duk faɗin yankin indo-pacific kasar amurka da india tare da japan da australia turkin demokradiyya ne hudu a yankin indo-pacific suna da ɗabi'u gami da bukatu daidai tare mun tsaya domin hangen gaba da zai tabbatar da cewa ƙasashenmu da dukkan ƙasashe daban-daban na yankin na iya bunƙasa a matsayinsu na ƙasashe masu cin gashin kansu a yankin indo-pacific a cewar mataimakin sakatare bigan amma ya yi gargaɗi cewa wannan hangen ba wai ya kai ƙarshe ba ne dangane da halayya da ƙasar China ke nunawa a yankin. Barazanar da China ke nunawa na buƙatar haɗin kai tare da indiya da sauran ƙasashe don haɓaka tsaron ƙasashen yankin Indo-Pacific a cewar mataimakin sakatare Bigan. Tuna Amurka ta fara ƙara sayarwa da sojojin waje kayan aiki da musayar bayanan sirri da Indiya, amma akwai sauran abubuwa da za a yi. Ciki har da ƙarfafawa Indiya ta samu damar kare kanta hanyar inganta hulɗa tsakanin sojojin biyu ta hanyar atisaye da musayar bayanai samar da tsarin tsaro da haɓaka ci gaba ƙasashenmu biyu sun nufi hanyar samun abubuwa bigon ya ayyana ya ƙara da cewa ya rage gare mu hanzarta saka himma wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka na yau To haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sule Mumuni Barma da na gabatar ke ce da ku muni lafiya.